jinkirta shi har wannan wata ya fita don haka sai al'umma sai su kiyaye to sai wata mas'ala. wannan mas'ala a hakikanin al'amari da yawancin jama'a sun san matsayina a kanta ita ce matsala haduwar arafa da ainihin sallah babu shakka arafa tana haduwa a ƙasanmu da sallah tun yau wajen shekaru goma sha biyar ko fiye da haka da suka wuce amma in kaso. za ka iya cewa tun da aka fara musulunci haka na haduwa a duniya inna ma ba a sani ba ne a wancan lokacin ƙasa kaza a lissafin su yau laraba ce arafa don haka sai su azumin arafa gobe alhamis sai su fita sai su sallar idi a can makka kuma sai zama a daidai wannan ranar da suka ɗauka cewa ita ce arafa ashe jajibarin arafa ce a ranar da suka ɗauka ita ce ranar sallah a nan ƙasarsu sai ta zama a wannan rana ake hawa arafa to a nan babu komai a kansu tun da ba su sani ba babu kafofin yada labarai amma yanzu da ya zama kafofin yada labarai sun tabbata babu wani uzuri babu wani dalili da zai sa mun san cewa yau ake hawa arafa kuma muyi ƙarfin hali wajen yin sallar idi a yau wannan ya saba ma sunna hakika na al'amari na daɗe na faɗin wannan magana domin in ƙara samun yaƙinin wannan maganar shine kuka ga sadda na shigo nan ina yin waya wato na buga wa wani malami ne daga cikin malamanmu da ke saudi arabia waya shine samir ibn amin az-zuhairi wanda ya ta hakikin littafin bulogul maram sai na bujiro mishi da matsalar wadda mun taɓa tattaunawa amma don in ƙara tabbatar da abin da na sani ɗin da kuma abin da na ji daga gare shi shine na ƙara mishi tambayar nafsu shai a yanzu ma abin da ya tabbatar min kenan cewa in dai ya tabbata yau ne arafa ake hawan arafa mu musulmin najeriya mun sani to bai halatta mu yi sallah ba kuma bai halatta mu yi yanka ba kuma in har aka yi sallah ko aka yi yanka ta yi ba kai tsaye kalmar da ya faɗi kenan sai ya ce abin tambaya shi ne. shi sarkin musulmi da yake ba da wannan sanarwa yana sane da cewa yau ake hawan arafa na ce kwarai da gaske sai na tunawa shi samir wani episode ma da ya faru akwai shekarar da haka ta faru shi sarkin musulmin muna can tare da shi sai samir ya ce kai fiyaya na ce eh, a lokacin shi sarkin musulmin ma yana makka amma kuma ya ba da fatawar a nan a hau idi a ranar arafa ma'ana ranar da shi kanshi yake hawa arafa a can a ran nan kuma ya sa musulmi su fito su hau idi a nan to gaskiya saboda allah wannan ko a wuraren tarurruka an je na kan bayyana wannan shine matsayina kuma shine abin da na gamsu da shi amma inda ba a da masaniyar yau arafa ko rana kaza ce arafa da in haka ta faru babu komai don haka bara muna tare a ranar sallah a makka wato bayan sallan najeriya da kwana ɗaya muna makka a nan darut tauhid muna taro da su ali hassan da su ainihin mashhur sai na bujuro da wannan matsala sai ce wani ma yanzu ya bugo mishi waya ya ce daga wani gari lagos a nigeria sai na ce ina jin wani abdulra'uf sai ya ce shi ya ce yanzu ya bugo mishi amma ya ji tsoron ma ya bashi ansa saboda yana tunanin yaya haka za ta yiwu ba a da labarin an hau arafa ne na ce akwai labarin ya ce to yaya haka za ta yiwu to a nan dai hakikanin al'amari dukkan maganganun da suka karkata a kansu shine bai halatta musulmi yana sane da cewa yau arafa kuma ya hau idi ba domin wani abin sha'awa shine yau arafa ce a can ni na san haka zan iya jinkirta idi na ko da a lissafi na ina ganin haka ne daidai zan iya jinkirta idin kuma in na jinkirta idin idin ya yi inna ma mai samir ya ce mini ko a yanzu ya faɗan wata kalma wadda ya faɗan a wancan zaman da muka yi da shi cewa sai dai wannan matsala ce da bai kamata a ɗauki zafi har ta kai ta haifar da fitina kamar yadda nake fahimta wasu mu suke neman su mai da ita ba don ko ga duk shekara in ta zo ko da ba na ƙasar ba na yin wata magana in kuma na ƙasar fa shi ne sai na ba samir labari cewa to ya kuke sai na ce akwai wasu daga cikin jama'a ta ahalin sunna sukan ware su ƙin yin sallah a wannan rana arafa sai ce sai ku je ku yi sallah tare da su wannan shine abin da na gamsu da shi wallahu alam yan uwanmu mutanen kungiyar izala bangaren jos su kam sun riga sun tabbatar wa da kansu wannan karar din matukar arafa to ba za su hau idi a wannan ranar ba don haka za ku ga ko a nan Zariya sai in ɗauki na in tafi mai sallar idi a wannan rana wadda ita ce suka aje za su hau sallar idi ba don komi ba saboda an shallake an wuce rana arafa ko da kuwa rasmiyan a hukumance ga abin da hukuma ainihin ta sanar na biyu ina ba da shawara akan cewar mataki da hukuma za ta ce za ta ɗauka na ƙarfi akan hana wannan babu shakka har wasu jami'an tsaro bara na neme su muka yi taro da wasu lauyoyi shin a dokar najeriya a ina ne doka a rubuce ta tabbatar da cewa mutumin da ya saba daga ranar da sarkin musulmi ya sanar a kama shi a ɗaure shi babu amma bara an je an kamo mutane daga nan wajen ainihin so ba da wasu ƙauyuka da wasu limamai an je an kai su har cid office da haka shi kanshi shugaban cid da yake cewa babu wata doka da ta tabbatar da haka kadai abin da ya kamata shi yake cewa abin da ya kamata mutanen nan a zaunar da su a ji hujjojinsu in hujjojinsu ba hujjoji ba ne to a nan ne za a iya zama an kure su a ilmance sai ta nuna mutane ba su da wata gaskiya shi kenan sai mutane su watse musu amma an ka kama mutum ka ɗaure shi ba ka nemi dalilan shi ba gobe ya zama gwarzo a wurin mutane musamman yadda mutane ke son su ji yanzu wane ne zai fito ya ce baya yi da hukuma sai a ce to wannan shine shahidin zamani allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to jama'a kun ji wannan